to abin nan bismillahir rahmanir rahim <clears throat> abin nan mun karanta a cikin wani littafi kisus qur'an abu aziz yayi mana bayanin kilan jirgin annabi nuhu alaihi salam da kuma yanda mutanen shi suka rika mashi izgili wanda ta buɗe kofan yin mashi izgili kuma ita ce matar shi Allah ya kare mu wanda idan da zaka ce wa ya fara da jirgi a duniya ka ce annabi nuhu ne malamai suna cewa ba kai kuskure ba kamar ka ce wane ne kafinta na farko a duniya ka ce annabi nuhu ne to ba kai kuskure ba du'a'un wa ijabatun addu'a da amsa addu'a shikenan roƙon Allah da amsawa Amina kan ce sha magani menene sha sha yanzu magani yanzu walamma tsala habalul ashrari lokacin da igiyan asharare ya tsayi wato ashararanci ya kai ya komo wa za da ijiramuhum kangarewansu ya ƙaru ya ci gaba da nunnunkuwa wata faƙama hubusuhum ɓannansu ya hauhawa wa jaffat manabi'ul khairi manabi'ul khairi mabubbuga alheri wa jaffat ya bushe wa aglaqa babul amali babul amali kofan burin shiriya wa aglaqa shi ma aka rufe shi kaga am a ƙafalu a zukatan sun rufe makullin ya faɗi yukhawifuhum nabiyullahi nuhu alaihi annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam sai ya ƙara tsoratar da su Allah subhanahu wataala min azabi yawmin azim daga azaban nan na ne mai girma fama yaziduhum illa tughyanan kabira a wannan gaban ma sai suka ƙara ba abin da ya ƙara musu ƙarin girman kai wato sai suka ƙara fusata suka ƙara kutsawa cikin banna توجه عليه السلام إلى خالق القوي والقادر sai annabi nuhu ya juya al'amarin zuwa ga khaliq mahalicci alqawi mai karfi alqadir mai iko warafa ilaihi kaffaihi ya daga tafukansa biyu to abu kullum haɓaka yake tun da yana wa'azi ana watsewa ya kuma an fara taɓa lafiyan shi ai mun karanta bai ku har an rinka hada da yara kanana in ana duka shi suma ba su sanduna duk mun karanta ba wa qala nuhu rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyaran ko tilo mutum guda gida guda ya Allah kada ka bari innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafara in ka ba su ba abin da za su yi ƙara lalacewa kai ƴaƴan ma ba za su haifi ƴaƴan kirki ba ba wani ɗan kirki da za a ƙara haifa daga fajiri sai kafiri وفي مقام a wani wurin kuma akhbara annahu da'a rabbahu qa'ilan a wani wurin an yi bayani ne ya kira mahalicci ne yace anni cikin wata sura ne suratu kamar ko ah, nuhin ah, eh, ayan bayanta ita kadabar kadab amanu ni fa fa kadabu rusulana ko fa kadabu rusulana wa qalu majnunun wa tujir fad'a rabbahu anni maglubun fantasir yawa wa qalu majnunun wa tujir wato suka ce mahaukaci ne tafi ka ba mu wuri suka firgita shi idan wasu tujir firgita duk wani alama na cewa ran shi ake nema shine watujir bayan sun ce mahaukaci ne to ba sai abu shi ta haukan shi ba to kuma ran shi kadai suke nema suka firgita shi Shi shine wasdujir fada'a rabbahu anni maglubun fantasir yace ya Allah maglub an rinjaye ne fantasir ɗauka kamun ɗauki. ka kamun ɗauki ya Allah In ji annabi nuhu alaihi salam

intahat juhudi gulibtu ala amri irin jaye ni akan wannan aikin anni maglubun fantasir irin jaye ni irin jaye ni sun riga sun mun da'ira ta ko'ina maɓannata ne ɓanna sai hayayyafa aiki in tasir an ta ya rabbi ya mahalici na ka cece ni kai man ɗauki in tasir li dawatika ka taimaka ma da'awanka ka tallafa ma wannan da'awa in tasir li haƙƙika ka taimaka ma wannan gaskiyar taka wannan da'awar in tasir li manhajika wannan manhajin da kake so al'umma dan adam ya rayu kai ya Allah kai mata tallafi in tasir anta fal amru amruka ya Allah ka tallafa al'amarin nan naka ne wa da'watu ka wannan da'awar taka ce wa qadin tahadauri aiki na ya kare wato kaga annabi nuhu ya sallama aikin ba zai iya ba dama wani lokaci Allah subhanahu wataala sai kai kokarin ka ka kai inda kake ganin an tuke abun ma nasara ma ta ina za ta zo sannan sai Allah ya zo da nasara haka ne ko wa ma takadu hadhihi alkalima tuqal fadin wannan kalman ke da wuya wa ma yakadu ar-rasulu yusallimu al-amra li sahibihi al-jalil wato wannan manzo miƙa al'amari shi zuwa ga ma'abocin al'amarin aljalili alƙafar mai girma mai rinjaye miƙa mashi al'amarin ke da wuya hatta ta shi irul yadul har sai da kaga hannu an yi nuni da yatsan nan alƙahira mai rinjaye ila ajalatul kawul zuwa ga wannan halittar ta duniya alha'ila wadda mai ban tsoro a sahiƙa wadda ke cike da halaka wata duru dauruha almadawiyu almujaljala wato aikin aikinta irin aikin nan na fizga wato sai ka ce kamar Allah subhanahu wataala ya sa ya tsanshi ya nuna duniya duniya yanzu ta ya mutse kowa ya kama garin shi saboda annabi ya sallama ya haƙura aikin ba zai iya ba ya ga an zo ƙarshe maglubun fantasir kuma ka kalli ayan baya wa qalum majnunu wa zujir Allah ya taimake mu fafatahna abwabus sama'i sai muka bude kofofin sama bima'in da ruwa munhamir in an ce munhamir ruwa ya zo da ƙarfi da yawa kuma ba ka kautawa ka san ko manomi ba ya san irin wannan ruwa ka san shi fa ruwa iri-iri ne in kaga ana ruwan sama ko ruwan da manomi ke so akwai wani ruwan ko na masunci ne musunci shi ke san irin wannan ruwan in ka ji ruwa sha da ƙarfi to ba na manomi ba ne sai manomi na son irin wannan ruwan a lokaci ɗaya lokacin da damuna ta fara saboda ƙasa tana buƙatan a girgiza ta amma ƙasa na girgiza ta sha ta ƙoshi to manomi ba ya son kuma wannan ruwan in aka sake irin wannan ruwan to na masunci ne yana neman teku ya cika ko'ina ya kawo a koro kifi daga ko'ina su taru da kwaɗi da sauran abubuwan da ake ci. ba mu da kasuwan kwaɗi nan ko inda ake kyafe su a sa a miya eh, ana ɗan sayar oh akan sayar a wasu sassa na Najeriya saboda Najeriya tana da faɗi amma kamar nan zai waya ga mutum ya tafi ya je su wuce fa ne ya ce ya so kamiya ne da kwaɗi saboda miya ce zaki amma ya ana ci Lahaman tsariya ne nama ne mai taushi a cikin naman ruwa akwai dabbobin ruwa ai ba wanda ba a ci ai kwaɗo aka samu shi magi sai ka ji shiru gidan Allah ya taimaka fa fatahna abwaabas sama'i bima'in munhamir Allah ce muka bude kofofin sama da ruwa munhamiri ruwan mai yawan gaske mai ƙarfi to irin wannan ruwan ko shi ne ake ta yanzu za su gidaje suna mai suna karerewa sai ka ji ambaliya ruwa ya tashi ambaliya ko to an tsaya kenan a'a wa fajjarnal arda uyunan ƙasa ita ma muka bude ta muka bude idanuwanta falta ma'u sai ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗe ala amrin akan wani al'amari ƙudir Allah ya ƙaddara shi kawai da za ka ƙididdige wannan yanayin to ba zai ƙididdugu ba ala amrin ne a akan wani al'amari ne wanda Allah ya ƙaddara ya ruwan nan sama da ƙasa na fita tsiri ta sama na zubowa to yaushe ruwan sama in ya sauka ƙasa za ta sha ita ma tana fitar da nata ai nan kagan ana ruwan sama ko mun yawan shi ai ƙasa tana ta sha ne ko ya shi ya sha rairayi ya sha to ita ma ƙasan ta ko ina balbalin ruwa take fitar da ruwa take saman ruwa ke zubowa to ai kai kaga amrin kalqadir wani al'amari ne kawai wanda aka kaddara shi an gano nan ko laqad bada al-intiqam wato damka an fara shi farar tanda ta nemako a ga ta tsallo mai an sa masa za a samu nakalaci tanda ita ma ta tsakiyar ta wuta ke ruwa ke fita maimakon a ji ɗumi a ji wuta ne da an kwaɓaɓe su an zuba a ji masa ya soyu saboda aka fara tannoro wa fata hatis sama wa fata abuwa ba ha sama ta buɗe ƙofofinta wal ardu uyunaha ƙasa ta buɗe idanuwanta falta kalma wa ala amrin qad qurir malan ya sallama al'amarin ya wato ruwa falta kalma ruwa ya haɗi ruwan sama da na ƙasa suka haɗi ala amrin ga wani al'amari qad qurir wanda Allah ya kaddara shi to da haka in ma rana aka yi ruwan ya tashi daga sama ya je to ya je dai kuma ya sako an gane ko to sai mu tashi harkatin kauniya yau karatun an yi shi sama-sama ne Allah ya samu kaɗan don albarka mu dakata a nan rabi nake ganin rabi nake ganin abinan karatun ba na gani ba na gani sosai